Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 22 ga watan Agustan shekarar 2019 kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ƙasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din na mafiya karfin tattalin arziki. shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya soke zuwa kasar denmark ne saboda firaministar kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci sannan harkokin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yemen na fuskantar ƙarancin kuɗi to kanan labaran kenan bayan ku gama jin labarai za ku je cewa shugaba muhammadu buhari ya yi kira ga sabbin ministocinsa da ya rantsar da su a jiya laraba da su yi aiki kai haɗe kuma su yi aiki tare ita gwamnati alƙilma ta ɗaya ce waɗanda suka zo suka tada mu yanzu a wannan kujera ya kamata su ma su fuskanci wannan alƙibla amma ba a samu a fuskanci alƙiblar daidai a samu cin maburi sai idan an yi aiki tare da juna 'yan najeriya mazauna kasashen waje su ma sun bayyana ra'ayoyinsu a kan sabbin jami'ai na majalisar zartarwar shugaba muhammadu buhari wanda ya kaddamar da su a hukumance a jiya a dade can abin da ya ce shi ne baya so a kashe kudade na gwamnati akan yawan ministoci so yanzu a sai ya zama kuma an tashi daga wajen 36 zuwa 43 wannan bai yi daidai da ikirarin da ya zo da shi tun farko ba bayan haka alheri grace abdu kuma za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma duk sai an sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din nan mafiya karfin tattalin arziki ko ji sabon a takaice duk da ci gaba da rike yankin ruwan Crimea mallakin kasar Ukraine da Rashar ke yi. An fitar da Rasha daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen haɗe yankin ruwan a shekara ta 2014. yayin da shugabannin kungiyar ta ji sabon ke kama hanyar zuwa garin beirut na gabar tekun atalantika a kasar faransa don yin taron su na shekara-shekara a wannan satin trump ya ce zai yi ma'ana shugaban rasha vladimir putin ya dawo cikin wannan kungiyar trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda kasar ta rasha ke ci gaba da daukar crimea a matsayin yankin kasar ta a maimakon haka yana ganin laifin tsohon shugaban amurka barack obama saboda haɗe yankin kirimiya ɗin da rasha ta yi shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa ƙasar denmark ne saboda firaministar ƙasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa ƙasar ta denmark ta sayar mu amurka yankin greenland ina ganin babu mutuntawa a kalamanta ma'ana yadda ta gwale ni amurka ce ɗungurungum ta gwale abinda trump ya gaya manema labarai kenan jiya laraba ya ƙara da cewa ta ce shirme ai wannan ba kalmar da ya dace ta yi amfani da shi a batun ba ne tun da farko a jiya ɗin firaministan denmark mate frederiksen ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin yadda kwatsam trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai wato a denmark saboda yin watsi da bukatarsa ta sayan greenland wanda muhimmin yanki ne da ke karkashin masarautar denmark a wajejen tekun arctic to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc harkokin majalisar ɗinkin duniya a yemen na fuskantar karancin kuɗi kuma dole kwanan nan a rage adadin kayan abinci da ake baiwa mutane wajen miliyan goma sha biyu a kuma kawo ƙarshen wasu ayyukan ceto muddin masu bayar da gudummawa ba su cika alƙawuran da suka yi ba mun zaɓu mu samu kuɗaɗen da aka mana alkawarin su a cewar liz grant shugabar shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen a wata takardar bayani a jiya laraba ta kara da cewa muddin kuɗi bai zo ba mutuwa mutane za su yi wannan shekarar daga cikin shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya 34 da ake yi a ƙasar ta yemen guda uku ne kaɗai aka samar da kuɗin gudanar da su ƙasar china ta tabbatar jiya laraba cewa wani ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancin burtaniya a hong kong wanda ɗan asalin yankin na hong kong ne an tsare shi a ƙarƙashin tanajin dokar da ta amince a kama mutum na tsawon kwanaki goma sha biyar saboda zargin saɓa ma dokar yankin ma'aikacin ɗan shekaru 28 mai suna simon chen an ce 'yan sandan shinzin ne suka kama shi da daren ranar 8 ga watan agusta yayin da yake dawowa daga wani balaguran kasuwanci a wani garin da ke makwabtaka da garinsu a cewar iyalinsa a wani sakon da suka saka a kafar facebook 'yan sa'o'i gabanin jami'an china su tabbatar da al'amarin budurwar chen mai suna li ta gaya ma kafafen yada labaran hong kong cewa sakon wato wayar hannu na ƙarshe da ta samu daga wurinsa shine na tun bayan da ya sauka daga jirgin ƙasa lokacin da ya ce 'yan kwastan sun fara tantance shi a mafitar kwalon ta yamma inda nan ne aka amince ma jami'an tsaron china su gudanar da harkokinsu ƙwararru na gargaɗin cewa mayar da hankali da ake yi kan menene ma tushen wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini na gurgunta matakan da ake ɗaukawa kan 'yan tawayen a mozambique da jamhuriyar demokaradiyyar congo wasu ƙungiyoyin tawaye a yankunan na ikirarin alaƙa da ƙungiyar isis don su ta ƙarfinsu alhalin ko babu abin da ya haɗa su da isis a cewar wasu kwararru a yankin wani harin da aka kai ranar 18 ga watan afrilu kan wani sansanin soji daura da kan iyakar congo da uganda ya yi sanadin mutuwar sojojin Kongo da dama baya ga waɗanda ya ji wa raunuka ne harin farko da aka alakanta da ƙungiyar waliyar ta yankin tsakiyar afirka adadin waɗanda suka mutu a harin ƙunar bakin waken nan da aka kai a wani bikin aure a kabul babban birnin ƙasar afghanistan a makon jiya ya karu zuwa 80 a cewar jami'ai adadin farko na waɗanda suka mutu a fashewar ta ranar asabar 63 ne to amma sai ya karu sosai a 'yan kwanakin nan bayan da wasu fararen hula goma sha bakwai suka mutu saboda raunukan da suka jijji in ji mai magana da yawon ministan cikin gida nasarar rahimi a jiya laraba kungiyar isis dai ta ɗauki alhakin kai wannan haran wanda rabon a ga hari mai muni irin sa a ƙasar tun a watan janairun shekara ta goma sha 2018 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kara tabbatarwa sabbin ministocinsa cewa har yanzu manufofinsa na mulki sun hada ne da yaƙi da cin hanci da rashawa da samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki da kuma tabbatar da adalci akan dukkan ɗan ƙasa ba wasu mutane ƙalilan kaɗai za a yi wa aiki ba shugaban ya yi waɗannan kalaman ne a wurin rantsar da ministocinsa a jiya laraba a abuja ga dai umar faruk musa da karin bayani shugaban dai ya kara jawo hankalin ministocin cewa su yi amfani da wannan damar da suka samu wurin tabbatar da cewa sun ba da tasa gudunmuwa na farfado da rayuwa da kuma kiman najeriya tare da tabbatar da sun yi aiki tsakaninsu da juna na jituwa da fahimta ta yadda najeriya ba za ta ci gaba da samun waɗansu katsan landan ko kuma kace na ce a wurin gudanar da ayyuka da za su kawo ci gaba a aiwatar da manufofin gwamnatin ba minista na ma'aikatar samar da ruwa injiniya suleiman adamu ya bayyana min a fili da na da shi irin muhimmanci ko matakan da za a ɗauka domin a samu nasarorin yaƙi da maganar tsaro waɗansu matsaloli da shugaba buhari ambata a lokacin da suke jawabinsa domin tabbatar da 'yan najeriya sun ci moriyar wannan mulki kamar haka to wannan dai yana nufin eh, na farko cewa ita gwamnati alƙilma ta ɗaya ce waɗanda suka zo suka ta mu yanzu a wannan kujera ya kamata su ma su fuskanci wannan alƙibla ɗaya kenan amma ba a samu a fuskanci alƙiblar daidai a samu cin maburi sai idan an yi aiki tare da juna misali ma'aikatar sufurin sama dole ne sai ta yi alaka da misali ma'aikatar shari'a sai ta yi alaka da misali ma'aikatar eh, ruwa ma sai ta yi alaka da ma'aikatar eh, sufurin jirgin kasa da na ruwa to wannan irin haɗin kai da haɗin gwiwa ko tun da fuskar shugaban kasa ga yantar nufa sai kowa ya fahimci haka kuma ya aiki don a samu cin buri bangare na biyu kuma akwai ma'aikatan gwamnati na dindindin misali kamar a ce fama na sakatarori waɗanda su suke rike da waɗannan ma'aikatu sai an yi aiki tare da su saboda haka su kuma suna da ma'aikata ƙarƙashin su su duk sai an haɗu tare an yi aiki tare a gudu tare a tsira tare. injiniya suleiman adamu kenan minista a ma'aikatar albarkatun ruwa ta najeriya da aka rantsar a abuja kuta kuwa sadiya umar faruk minista a sabon ma'aikatar da shugaba muhammadu buhari kirkiro wadda za ta kula da ba da tallafi ga al'umma da kuma tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi min karin haske dangane da abubuwan da za ta sa a gaba domin tabbatar da wannan aiki da aka bata wanda shine zai shafi al'umma kai tsaye ya yi nasara ba tare da matsala ba. Eh, to wannan kamar yadda ka faɗi sabuwar ma'aikata ce amma ba sabon aiki ba ne aiki ne wanda an daɗe ana yi na tallafa ma wa'in mutane da ah, masifu daban-daban suka faru da su kamar yadda ka sani ah, aikin da na aje shi ne na wannan kwamishina eh, mai taimaka mai 'yan gudun hijira da bakin da suka shigo kasa saboda haka ba sabon aiki ba ne sabon ma'aikata ce amma ba sabon aiki ba ne kuma za mu ci gaba da yakacin kokarinmu mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane mun tallafa musu sun koma gidajensu sun samu iya dogaro da kansu insha Allah. sadiya umar faruk kenan sabon minista da shugaba buhari ya ratsar wadda za ta kula da sha'anin ba da tallafi da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira a najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya to ba da a gaida umar faruk musa duk da cewar shugaban najeriya muhammad buhari ya kirkiro da sabbin ma'aikatu kana ya yi garan bawul a wasu ma'aikatun amma kuma wasu ministocin za su ci gaba da rike mukamansu na baya gajai nasiru adamu el hikaya da karin bayani a cikin wannan rahoto jerin ma'aikatan sabbin ministocin shugaba buhari ya nuna cewa yawancin tsoffin ministocin sun koma ma'aikatansu ne na baya kama daga ministan abuja musa bello hadi sirika na jiragen sama abubakar malami na shari'a mai su rike dawo da shi ne a wannan karo. in allah yadda za a samu cimma burin alƙibla da muka ɗauka ta da samar da kamfanin jiragen sama babban makarantar jami'ar uh, horo a samar da kamfanin da ke gyare-gyaren jirgin sama a bunƙasa makarantar horo ina ta da muhimmanci sannan kuma a yi abu ka'ida da doka tashoshin jiragen sama a jinginar da su ga masu uh, iya uh, aiwatar da su a samu riba da gare su kuma a kyauta su. shi Shiko Osage Hani Rai wanda a baya karamin ministan lafiya ne yanzu ya zama babban minista ma'aikatar da rashin dawar Isaac Adewale a rage Babatun da ma'aikatar lantarki daga jerin ma'aikatunsa uku da suka hada da na ayyuka da gidaje. Sabbin ministocin sun mai gurbin wasu da basu dawo ba da suka hada da Pauline Talent a ma'aikatar mata son da dare a ma'aikatar matasa da wasanni inda a baya Solomon Dalun yake matsayin babban minista. Sabuwar minista Sadiya Umar Faruk ta samu wata sabuwar ma'aikata ce ta ayyukan jin kai da sauransu yayin da shugaban kungiyar masu marawa shugaba Buhari baya wato BSO Dr. Mahmud Muhammad yake ma'aikatar muhalli. isa tami ya samu ma'aikatar sadarwa ne ga alwashin da ya dauka hakika recognition da ya mana musamman a wannan zamanin ba wani wanda ya sai ce wai shi yasa aka sa shi ko ya bi wata hanya kula ga wannan tun da aka dauki mutum bisa ga cancanta to wajibi ya kiyaye wannan amanar cancanta kada ya bata rigar cancanta da aka sa na biyu magana akan cire 'yan najeriya a talauci idan na riski magana da mai girma shugaban kasa yi ba cewa zai cire su ba cewa zai dukkan kokari saboda ya san allah kadai ke iya cirewa abinda shugaba yake yi shine ya tsaya tsayuwar daka da lokacinsa da karfinsa da dabararsa ya nemi wanda suka cancanta su taimake su su duk waɗannan ababe ya yi sauran abu da ya sauran 'yan najeriya sai mu tallafa masa da addu'a idan shugaban ƙasa ya yi kokari aka yi addu'a allah ya amsa to kuma komai sai a samu mafita ma'aikatar lantarki da aka yage daga kulawar fashola yanzu ta shiga wani sabon minista injiniya salim mamman daga jihar taraba manja janar bashir magashi daga kano ya zama ministan tsaro inda a baya burgediya janar mansur dan ali ne yake ma'aikatar shin da wace matashiyar magashi zai shigo ofis ne ga wani kalamin tsohon minista dan ali kan tsaro muna son mu haɗiya tsakanin kasashen faransa wani suke duk zagaye da mu kaga na ma je chad mun je mitin akan irin wannan dukkan su musamman na gefe gefen mu ne muke neman goyon basu mu haɗu mu haɗa ƙarfi da karfe mu samu gama da waɗannan mutanen da suke damu har yanzu shugaba buhari bai sauya ma'aikata daga matsayinsa na ministan fetur ba inda tsohon gwamnan bayelsa da silva yake matsayin karamin minista shi ɗin ma dai ya maye gurbin ibe kaciku ne da bai samu dawowa ba Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa da a gaishe ka Nasiru Adamu. Masana da masu sharhi a Najeriya suna ci gaba da tsokaci akan sabuwar majalisar zantarwar shugaba Muhammadu Buhari. To ko 'yan Najeriya da ke kasashen waje ke faɗi? Tambaya kenan da na yi wa Dr. Ismaila Jibril Gombe, malami a fannin karatun likita, sannan kuma mai sharhi ne akan siyasar Najeriya. na farko dai akwai abun yabo a ciki akwai kuma abun nazari za a yaba mishi saboda a wannan karon ya yi watanni uku ne kawai kacal bayan rantsar da shi kafin ya zaɓa wannan ministocin kuma ya rantsar da su a can karo zubi na farko ya kai watanni wajen shida kaga an samu kaimi a kuma samu ci gaba hmm. sai dai kuma abun nazari kuma shine kaga a da dai can abun da ya ce shine baya so a kashe kudade na gwamnati akan yawan ministoci da yawan ministries ministries so yanzu a sai zama kuma an tashi daga wajen 36 zuwa 43 an fasa wayan su ministries din zuwa kashi biyu kashi uku sana kiro sabbi wannan bai yi daidai da ikirarin da ya zo da shi tun farko ba na ji na ji bayanin shi mai magana da yawun bakinsa garba shehu yana cewa saboda yanzu najeriya ta samu kuɗi wancan karon kuma bata da kuɗi an mun duba tattalin arzikin najeriya yanda zuwan ah, shugaba buhari da kuma yanzu bambancin bai ta kara ya karya ba kuma babu hujjan da a ce najeriya kasa kamar najeriya a halin da ake ciki na mutane suna cikin yunwa da da rashin lafiya da rashin hanyoyi da rashin tsaro a ce tana da kuɗi da har sai an ƙara ministoci shida. To baka ganin akwai bukatu ne da suka taso yasa aka zo da irin sabbin ministries da aka zo da su a wannan lokacin? Eh, to ai sai mu duba kasashen da suka ci gaba. Misali Najeriya tattalin eh, yawan ah, wato jama'an mu bai kai kasar amerika ba yawan ministoci yawan kuma abubuwan da ake bukata da ayyuka da sauransu da fadin kasa bai ko taka kasar amerika ba amma Kabinet na shugaban amerika mutane sha bakwai ne kawai da shi da mataimakinsa da kuma wanda anan kasa ke kira sakatare mm. ministoci sha biyar kaga idan za a samu ministry ministry sha biyar su gudanar da harkokin ƙasa mai girma da tattalin arziki irin na amurka to babu kuma hujjan da za a ce najeriya tana bukatan 43 to madalla dr ismaila jibril gombe malamin Jama'a mai karantarwa a fannin karatun likita kuma mai shirya kan siyasar najeriya sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan tattaunawa da muka ɗauko da shi sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare ga kuma shirinmu na gaba ya ya allah na Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali ya yi da uwar wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi. Wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru biyu yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad. sa yayan babana yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana garama tun ba ta fi shekara uku da kaɗan ba. Da aka gaya mun sai na dole samu yarinya lokacin an dawo da su an dawo da ita kenan shi kuma ya gudu. Da an na zo na same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi. Sai ta cewa yakan aike ta tun tana islamiyya zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin dinki da sauransu sun ne ne bar mata irin ishirin haka ko ya saya mata disko tun yarinyar tana karama sosai tana firamare school sai dan ba ta kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake ba za ka taɓa expectin din akwai wani abu a tsakanin su ba tun da ya samu kawarta wata da na zo na same ta nake cewa me ya alaƙar ya aka yi haka har aka same ta abu ita da ta tafi talle sai aka ce ruwan ta ya ɗauka sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa sauran sai ta karbi kudin sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in bi bakinta ita kadai ba hmm. sai na fita ni je shagonsa na samu yaron sa sai na karbi ai numban sa da na karbi sa sai na kirawo shi ina kiransa bai gane waye bane saboda ba shi da numba na sai ce wane ne sai na ce masa ibrahim ne sai ce wane ibrahim sai na ce masa maliyu sai ce ah, yarinyar nan dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai ina ji ta da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ƙanin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa abubuwan da yake faruwa da yanzu kake mun magana kana shara ne duk ba wannan ba ne menene halaganka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce sai na ce babbansa to kaji abubuwan da yake sai babbansa yake gaya ma a lokacin sai ake ce babbansa to limamin anguwanmu ne kan zauna shi a kayan abubuwa a lokacin sai nake ce masa ga abubuwan da yake faruwa sai ce wannan abun tun da ya amince za ta yi istibirai in har da ciki kuma in ta haihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a ɗaura aure sai na ce to shi kenan mun fita sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyar mu hisba aka yi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hisba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hisba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki shi ba bai telan ya sa hannu shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shi ne wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hisba sai yake ce masa to shi babirin ya sa hannu sai ya ce babban nasa shine kaman awalinsa wakilinsa inda shi yake neman aure ko muhimmin muka tashi sun suke zuwa maka neman aure sai yake cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma awalinsa ne yake cewa to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan yin ta istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ka aihu za a aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar da muka je hizba ya hizba ya ce a yanzu rayuwa ba wai sa a jina a istitrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce da ya kawo kuɗi a wajensa a je a gwada yarinya a masa gwadi na mu yake wajen sai yake cewa ai akwai masabobin da ake magana da ciki ma ana iya daura aure sai shugaban hizba ya ce shi ba shi da fahimtar wannan sai yake cewa ya ne na wasu na ce shi ne alkali shi fahimtarsa a kanin hukunci shi ne na babu ne zai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta da Mm-hmm. da shugaban gaban shugaban hizba sai ya ce ba zai yi magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai uh, kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo abbakar da yake wannan area ba akwai abbakar wani police sai ya ce zai kirawo shi da ya ce zai kirawo shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ya kirawo shugaban hizbon waje suna fitowa kiran abbakar sai ya fasa sai aka fasa kiran abbakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau damun ba abu ne wanda ana magana gashi ya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da muke da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in ya je zai kamo kafa ya kamo kafa a yi haka da ce masa ba wani abu ba ne mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi sa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne ya sa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta biyo mutane za ta ba mutane ni da ya haɗa mu da shugaban ah, area commanding sai ne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kama da kudin aites din yarin yamma ya kawo shugaban hizba shugaban hizban ne aka bashi kudin da aka ja kai test din eh shugaban hizban shi aka bayar shi ne ma yi magana za a yi test din yarin ya ba a sayo babel tele ya kawo kudi sai aka gaya babel tele babel tele ko kudi abokinsa ma'aikata sa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba kuma ya ba kanina ya ce a je a masa gwajin da ya kamata aka je aka gwaji a lokacin aka kawo result din tana da cikin sati bakwai wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba saboda yarinyar yarinya ne alifuwan sama an haife ta ishirin ga watan shida ne 2006 na da certificate din sa. to yanzu dai shi babir tela da 'yan uwansa da ma kaman kamar sun zare hannunsu kenan ne ko ya ake ciki har yanzu shi shugaban hisba da ya suka ji maganan 'yan wancan satin mun je kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulfu lauyan mu kuma sai ya je shi sai na fahimci to mu lauyan mu tun da muka ɗauke shi yana yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce lauyan mu ya ce wani abu lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba ba garamin shi alkali yake cewa wannan fa serious case ne fa mm. su mai da hankali fa wannan fa ba garamin case bane ba na bashi bane sai suna wasa da abun su lauyoyin to za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na intanet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku a kan wannan lamari a shafin mu na Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya ce yana so kasar rasha ta dawo cikin kungiyar manyan kasashe bakwai din na mafiya karfin tattalin arziki ko g7 a takaice duk da ci gaba da rike yankin ruwan crimea mallakin kasar ukraine da rashar ke yi shugaban amurka donald trump ya amsa cewa ya soke shirin zuwa kasar denmark ne saboda firaministar kasar ta furta abin da ya kira kalaman rashin mutunci yayin da take mayar da martani kan shawarar da ya bayar cewa kasar ta denmark ta sayar ma amurka yankin greenland to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na murya amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da shirin da malam si da ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiya davin smith baba ya koma ke sallama salamu alaikum